الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتع الله الصلاة ينسيتي بعمل تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن تفقوني يمي 2015 كالنار ميلادية ya ci gaba gani da katon littafin al'aƙidatu sahiha wa ma daduha ni a shekul allama abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala page 8 gawa man gawa ya dukulu fil imani billah itiqadu anna al-imana qawlun wa amalun yazidu bi ta'ati wa yankusu bil ma'siyah وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وعقل الربا وشرب المسكرات وحقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من هو يدخل في الإيمان بالله من ينقد إيمان بتويتشينا اعتقاد أن الإيمان إذ بعكدة كده إيمان قول إغنو وعمل بإكن يزيد بالطاعة ويبدأ من ملاتو سقوي إيمان زي بي وينقص بالمعصية imani mai kebelin bayan sokwai wa annahu la yajuzu hakika ma ungoyi takfiru ahadin min almuslimin na wa gaza an doci min yan muslimi joyi kafirina bi shay'in min almaasi da yanwa ya lefi no jinaya Allah ti duna shirki na leshi wuce to shirka wal kufru matu kafirci wuce kwana kazina ke zinana wasariqa ke wa akli riba Kezo giri bana wa shirbil muskirati ke zo fena feza na wa hukukul walidaini ke zo ya ke manci guba bana wa gairi zalika min al kaba'iri da ne ke min ya kaba'iri jona ma lam yastahilla zalika kaga dai zadi lanna la laliyana bi qawli llahi subhana ibn tayyish na tuna ga inna allaha hakika to yace la yaghfiru sai ce fa zai an yi shiraka biyu ga lafi batina wa ga firu madu na zalika liman ya sha zunubi na madi shirka ne nga ba to yakin fabeze zai nga ba to yakin fabeza ne ga baune walima sabata fil ahadith al mutawatira be na ji wa na hadith ne be mutawatira yana an rasul ke mutawatiro hadith na zakan magobi wa ya jin so a gaza ne bata ne gunga azu ga mana tani biya nan an rasulullah ne ja gobe da ba ni sa sallan mu nan anna allah ke da kika allah kuri juminan nari wa zai tiya daga yana man na fi da ni ga da gungu gubo misqala da shi koton ko tiya e susuko min khaldali min iman ya imani mana wadi ma ko tiya ka zarra imani eh, susun yi susungiyar zarra susungiyar yi susungiyar mai susungiyar su wuyo ku ana waya ga wani titingi habbatu susun da wunde e yi ko yi ne mai ngobe ne mai nan ko ɓayi, ko yeso ngobe ne so nan ke so good good so ina wani gama babon nona imani e bayan ahlus sunnati wal jama'a jo Wai qaulun wa amalun wa tiqadu yazidu wa yankusu imani e gunyo de etun de akide wani dibe tun tunguri mai kibe tun tunde de kuyo la ilaha illallah e ga la ilaha illallah man kana asiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna sani ga karshe ga la ilaha wa da aljanna ya am ya wanda gimi kul la ilaha illallah ga ga la ilaha illallah kalimatu hajji laka biha inda Allah kuma ji yana ko wa man asanu qawlan mimman da ila Allah wa anila salihan wa qala innani minal muslimin e za da bone gan wuje ku zane ga iza izai ko to e ko umalo kirki mu ci gan ya sai da min ya muslimin jona kinne lawo ne lauga layal wezu gaga layal la e, e wanda rasulullahi ko wanda mini imani ore amma wala ku kyana wace bi akida wangi dego wai ma ji be jibe tsoyeci wajibe malaikai be tuci wajibe litafiji be kaddare ko be wajibe fa'al a aljanna gaskiya ene gaskiya azaba kabari gaskiya lawal mahfuz dabu alara shi dabu wale wai akida ne bata jike wa da biyoyi wajibu ta ce ci bugi ya alkhawfu arrajau arragabatu arrabatu alinabatu alquduu alkhushu bata na jike na da gangani yoyi kuyo ina to ci ga ina alal na wula alal ya to ci ga la ramu na wuli kiyo wula ramu wa waza butu yace ma na nafafu butu yace ngole ne akida den gbani ati da amalun bi jawa amadi amal etu adi amalul qalbi ya tuye yamma amma da amalul jawari ya tuye kiyo ya tuye gabaji waji sallami ni imani buna aqimu salata wa atu zakata ya sallahu ne mai lazin ya mai e lazakaya wafiyazu mini imani budon yayi wallazi na an yana jai imani jina kutiba alaikum siyamu azun laji wa dibita tebo kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wala al farajo gotsa wanda mini ya kibo wanda mini ya imani qad aflaha al mu'minuna lalle mu'mini ja gangwa mini mini sifa mu'mini jo allazina li furujihim hafizun ila alfaraja gotan illa ala azwajihim sai yayi miyaji aw ma malakat aymanu ko wujina agade na wala imanu jibe tuci wala jibe tuci wala jibe fari kiyabi wala jibe kadare pato da mine imanu al imanu an tumina billahi imanu wala imanu jibe tuci wa malaikati bi malaikati wa kutubi bi litafuji wa rusuli bi tuci wal yawmil akhir bi fari kiyabi wal qadar la imanu jibe kadare wa gaga al khairi wa mo gaga ga daidai ma da min ya imani ibn anid daga man kana yuminu billahi wal yawmil akhir na ji man da tace fa al kiyamina falyakul khairan aw yasmut mun ga alkhairi kuma mususu min ya imani wa waga ci annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana yuminu billahi wal yawmil akhir yukrim dayfahu na naji man da tace wa al kiyamina ga ji mun ya gauci min imani be ga fe ma makwabci wa gidan kuma ani bi alaihi wasallam ga wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi imani wa gumiya wallahi imani wa gumiya wallahi imani wa gumiya a ga annabi zuwa dai annabi ga man la ya amanu jaruhu bawaiqahu ngai za na makwabci de aminci gangani be sheru yano ezu fi gwalulu takan don da undami ne imani annabi ga la yuhafizu ala alwudu illa almu'min zan don do a fe gwalula to a fi biyo sai zane zane mumini na ebogo etu kirki wishu wai shuabu ya imani zuye unda ya imani wa ila ya ilaha illallah ya imanu. anibiga ga al imanu bidun wasabuna shuka iman de gwalagi sabunci tutu a alaha kaunu la ilaha illallah na latu ga nan gaya zuwa ga la ilaha illallah wa adnaha na mai cikin gigane imatatul aza an tariki yazo la guluki abu daga ya ko imani bi ga tunguri wa ga ba alqur'ani wa tadabbur ce maluki maluka to yace ce wa lokin kirki wa ji salla wa ji nafila wa ji istighfaru ko wa sunna yace imani wa sai bi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ba rufu ja na ja imani ba to mabiya imani na li yazada alladhina amanu imanan ma imani e bo ze ja imani jina mu biya imani pamba gangani be imani ai e bo imani bi be tunguri wa kusu bil masiyati imani mai ke be lembe so kwe wa ga da ci imani wa feke wa ga ko yin zagi na ji alaliwa na imani wa feke wa ga finge imani wa feke ko wage letiyoyi imani wa feke wage ji fari imani wa feke wage ji hasada imani wa feke wage gina dedeji imani wa feke kawai tadabbure ce ma lokacin ya ci ba imani wa feke ta wai ya alkur'ana imani wa feke da makamancinsu kuyo ko umagwai ne zayi musulmi kafiri umaloto ya kafirci kafirci ba tawaffur shiru 25 mawani ana no le babu wannan annabi ga man qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma dan ga ga yaji ga kafir dan ga le kada za wuce ya kafir tin da shi ci wato annabi ga lanul mu'mini ka katilihi dan ga bu kuti ga mu'mini na ba wace waje le suke wa gun mu'mini wuna nama mai mu'mini kafiri ku yi musulmi kafiri babu dalili nan ga le yawan ji masiba ga to zai bu kuti duna mu yoko alaza yi kafiri hakkin ya soku yo tuci ciwon wala ta kafu ma laisa laka bi ilimu yana waje ilimu ne ga da lami tumu bebe ka kai waye jine kafirci majina da kafirci shigwa da kafirci tangi a da shirka shigwa da shirka ci tangi a da nifaku litika da nifa kuli amali batu a da gemini ubona a to sun gole ciko tsohon gaza ngaza wazu mutunce ma tangi wa wazazuwa ko daidai ganci masu kun kai daga kafirci wuci kwaji kamiyawan wazu musulunci wani saga bayani jiyu wa makuna mu'azibi nan hatta na ba asa rasula ce ce a ji zaza ba su gafi ci dudatu wa maka na rubuka mulikil kura hatta ya ba asa fi ha rasula wa in min ummatin illa khala ha nazir mu'azu los dada anabi los lo sai da annabi amma annabi ga gamuwa zuwa shi kafira ne bani waje sujudu li ghairi llahi no annabi jin bayani ji ga law kuntu amuran ahadan an yazida li ahadin la amartu al marata an tazida li zawjiha unga gamuwa zuwa shi kafiri biyan ne? yaniya kuyo ga kuyo ko za kai zaman ga to kafirci lo amma jin pakajin kafirci wuci ko madanoza na layi kafiriya ɗaba kibo illa mun ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani zan wace da bai ji walo da lalu bi da ga ikrahu da kufuru ba ikrawo ma da shirka ba da ba hadisin yanzu hadisin yanzu ba ba hadisin yanzu jini ma ba hadisin wance hadisin yanda khala jannata rajulun fi zuba wa da khala na rajulun fi zuba hadisin wance ya oh, inda ki dawo tawhidi wani hadisin wance ya ẹgbẹ́ ká àdìs ní ẹ̀lájú jẹ́ ìtìrẹ́ ìkìlá ó dán bá ló jí àyán ń yàrá ó yàgbé ojú yàrá tí a ń rálẹ̀ ẹgbọ́gọ́ àdìs ń jí kí àyán ń tazọ́ káàkiri ti jí ń kú àmà wọ́n á walayi kafire baki ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw aftana sai ci galagwa sun yi ga bata ko ya ci mici na mun annabi sa sallam maga rufiya an ummatil khata wa nisyan mastukul alayhi afabi al umayni ye cici gangani be kuskure gani bai na gaji bai tambayi gani bai na gaji baka gan ajine ga malali ma musali mufe ga mazu mutu yan wal fikiyo ga wal khata'u wal ikrahu wal nisyanu asqatahu ma'budun arrahman jama'a annabi Musa shi ko kace annabi Isa a fe gugan hal yastati rabbuka Ayi ayu nazila alaina ma idata mina sama in ba to ya cinye we wa da iko na wa wace ngi bi biya daga sama na nole e eh, de shaka be kudura to ya ci ngole kafirci nan amma ki annabi aga annabi aga ittaqullaha in kuntum mu'minin e sun da ya to ya cire ya ga sai mu'minina in ga ga ittaqullaha in kuntum kafirina hmm, Eh? matsala ya ma laza wa zu musulunci wa zane zahiri musulunci ga wani ɗan yiwu na mujita yi duna minal ulama'i a ga a gaga tubobi alkudatu shar'iyi ne na mun ji gazan doruwa ya eh, za shi wula mu kuranu ba mai zamu ci kafiri yi shi mun makanu yi la fa ka ki ribiyan haila be be ittihada ya wubiya kuma da ba ku zamu ci zu musulunci wa ci rawan gafiya wala dole ne jeje yin nan Allah kiyaye mu ko yanzu bishu ya je bata ma shirka wani ne ga dide ije bata ma shirka dole a din zai ja ya kirki shi wani ya bana ni diga la tazalu fatu min ummati zahiri da alhaki. haqi la yadruhum ma khalafahum wa la man khazalahum hatta amurin amrullahi wa ka Zalika. Ya buga da ga ije bata ma shirka ko ije bata ma jahiliya jahilatu karni shirina. ko jahilatu yan hazal karni dole na to yi ju zinaji eyeyi ribayi ezufije ezujaki emancuji ɓata tun ka bayan rijin e nan ko? ce cewa ebe wannan mazan wace dan ya e ci wuce ta ta tiyin zage don tilawu gaza na shi kafiriya ne Ebon na mazan wace yi ya tuwenu yi na yi sun gubo wuce hatu su da wuce lauga da jiki waje kafiri ana ebe Ebon maza mazan wace da sun yashi biya falo har ya ya ku nfe tuma shi shi mina waje su da jin tun wani mutu tun yi wuce lauga zanna je kafiri ana nan musulmi yo mumini yo na kisul imani mumini na imani wa ko muslimun ko mu'minu bi imanihi fasikun bi kabirati wa mu'minu da imani amma wa fasike bai tun ka bayiri nun donan da bugu wa ga daga nuje la ya Allah to suna imani madabi to ne wa zunubi ne lona suku, aga ga ku funuwa aga ga wuji salla aga ga sogu makabarta musulmi jo a baga fara farayu a bara mai lamar ne kina tugu yayin yun ganin mutu yaci a ga ga waye yani na an doro alo janaiza juma amma ga ga misali ba ne yabo na mufe da ya ci dana sandora da jinaiza shi ma ko a zai ga daga ne zagi wuce karuwa guwa karuwanci wa gufe ji wuzo to ne dan waje sallah mu fi azu mu lotu haji da sauransu mai dai layan lawo na a ga to shi ke din in hakki layan lawo na ji amfani mana ga unga malla yake ba su musulmi ko laji ganewa eh kaga mu jela na jila lalle an ga musulmi gu yin yuto sun e bo na maza ne da ya ci fondoro na mutula lagun waya da lalle kashi e bo na maza e bo na e bo na e ma banki ne operate be ribe na wa shi be na de banki fe ji na nga shi tun pata riba ma operate be na mutula lagun ga zaji wuce riba lalle ne gaskiya wala ji e bo ne ne zanu ce laje wale kaga a jin dokon no zamani banu nga ni sa sun ya labari ya zanen zayar ya suna eh. hmm? a na bi gaga ya gwani wula da kuma wannan wula a lalya ne bugun wazu musulunci wani hmm. hajjaji bu yusufu wuza yi dubu dari da ashirin ko yana ganin bugi abdullahi umar mafi bu sallah wuza abdullahi umar a ga eh kagun dai lazawa a wọn àti kí àrùn ní kágùdé lásàwọ́ àlẹ́lẹ̀ wọn àwọn òzà ìkún ní adé ẹni ìzàgálà òzò ìlú onúngọ́ ọ̀gájú ojú ẹni wọ́n á sọ́nà àwọn cìyà yìí da tó yake ìzàlá ya ga usama mu wa nabi ga ka tanta ba da an la ilaha illallah mu ba ga na ji kafirci a kafirci a na ga balijan da amma wani fiska e sai cin wa ba wani gaskiya e a jin imani ah, za wanci tuma ko a ti duja ko wani jiri dan wale ga dide yin hadisun wuce hadisun wuce ya la yus'alu bi waji la ila aljanna hadisun wuce ta zuwa zai ji mai ganin ya yi claim ga yi muhaddisi a haba ah, e? ah? mana fi sabilillahi ko da be shunga a shaira bata yi kafiri rigan cin gole na jaki da ahlus sunna ko a ga mutazila ji kafiri a mana mutazila ji kafiri kafiri a mana wanda yahudi bai nasara ne fiji musulmi na bai dewa ba mutazila ji yahudi a maji nasara a magwai kafiri a mana fahimta bojiri kijin fi sabillahi sunna ya tsoye ci in eh, lai ce gina tagan na kandoro na agaza yi kafiri e eh, zayan alawa wuga tsami ya giura shi halin liman badala dina fuka tulu wa gaza yi kafe na wai gada na ko ko ga tuwa ga ba ga fara yi ma wala tu salli ala hadi min ma ta abadan wala tu jima ala kabri ana ya gada na fa wa dai gaza yi kafe ya ni ini wulu gaduyi la kunna hilun la wala hum la lawunna ana wai gada na wa gaza yi kafiri za na alu aljanna ina walo ana wai gada na wa gaza yi kafiri za na babu wọ́n gá sẹ̀yí káfìrí kí wọ́n gọ́ àgún wọ́n káyẹ̀ gwa tán fún àlìkíyà ni àníbí àtàngwà wọn azùn yà àtàngwà wọn mọ̀láíkà jẹ́ àtàngwà wọn alú ní wọn àtìyà ẹni wọ́n gìdá wọ́n yi sẹ̀yí káfìrí tún gúrú ní wọ́n lùpá tán ga jìyà ngole yan na ji bai nan jikiya ngala ya baya wai bana fitanu na ajin tsami fitanu na yi tsabata libya algeria somalia misra eh? afghanistan part of pakistan nigeria boko haram jama'atul jihadi salafiyatul jihadi dawatul inkazi jama'atul inkazi ko a jama'atu salafiya li dawati wal kitan jama'atu ansar al na fi biladi sudan ko jama'atul muslimina a jama'atul islamiyya jama'atul jihadi ko pata na jibeni ne mafita mai fijo pata isis pata ce wani adamai ce wali ta na yi lallahu na pata wallahi masomi ta kafiri mu gulu fi ta kafiri wallahi mi e boga waga wa gunga wa wo waga wa zaman lafiya be shi ni ne na wa kayin wuno al gulu fi ta kafiri wal gulu fi din wuci ga wa kayin gumbe yanzu daga bandoro bo innama ya tuyo adda ke zai ji da ilimi nan da zai gaskiya ya na ga suna za da da shi ce ga ba na ga mashe ba kuma ga ta yi gani wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa kuyo Oma ga gaggaza, umar gida walo ne da umarwa bayani a lita ji eza ja ɗebo eza ya ji makata wasu wa ilimi so. Inna lazi na yaktu muna ma'azin na minan bayyana tul huda min ba ma bayyana wuli nasi fil kitabi. Fitina ga tsaji yego. Kaga yadda ya ilimi da kuma ya watu zai ga da ilimi fishin da ci wani ajin bayani ya kawai wasu kaya kaya. Kun ji a shi a gaji a ci daji ibn sai ya ga ci kawa su tiya. mun ja ci ya ga cikin littafin ta da muriya alhamawiya eh? ko ta ka littafin tufatul mujibu ya mukbilil waji ala ilatul hadir wal garid e gaji sai bi wanda ci yaman bo wanda makka wanda sweden wanda australia wanda london wanda ci bangladesh wanda adinu ya ji makanta gafi a zuwa ce gimman wace ga mance yayo ni ka na ji da yi wani ngobe jabata ya yi lori eh. hmm? jabata yi lori jabata fe ga bodi bodi maya ya yi sa kokari ji umaje bajanin aga ka aga bi ka ula tiriyan tiri har da yema ya baya ya ali alhajuri ne jima kan ne mu bilil waji ne a ci da alhajuri birgan e ga ne ji e, e ne ji jabata ga bayani wannan mu fi kasete mu to da kasete mu shi ewele ko zai dilmadi khalidin kai muhammadu dilmadi khalil mini manyan saudiya ciyo mini manya madina ciyo adadin ga ya boko haramu da kasa ya kabila ya tiyan boko haramu ebe ga dede na zanuwa ci ya gafi biro bismi salafi yayi madiyan da daga wuce shi yana nga mi ka ko she ya abliba ti lo misra gun gi me misra ci gun yayi wuci kai ga wuci wuci shi ko man wuce eje kabe ni في littafi a littafi da kashfi shubayin Najeriya fi raddi ala jama'ati takfiriya ne part 1 e ga yoro idan waye jejene zan wace ya gabi da gabi na 85 insha Allah الله la sendi no abi sendi sendi lo nga ne ebo zai ga ji tuba nun da ji tuba man taba minkum faljinanu masiruhu aw ta jahmiyan fa fin nirani kwayo ta um ebogo sana zangoci gadanin a biya ku ce na ibi tauhidi ko amma yanzu bishin fiye ku za yi musulunci daga cikin ku talibi cikin za ci kafiri soja ɓata ya e kafiri likali ɓata e ya kafiri lauya ɓata ya e kafiri civil defense ɓata ya kafiri yi ɓata ya kafiri uniform ɓata ya kafiri wadda zaguji gullok wajirida wakakwa national id card da. wagaji census wajiri da wagaji voting wajiri da babu ade babu ade ga irin na bawa annabi Muhammadu gada nan za a da ke musulunci ko hmm fi sabilillahi waga biye ne tu bide no biye ne tun da ce jina aga ga ka aga ka list la wa shi a ci gallo tun na fi daga tilo ku da tu bide to lawo wadda wadda sai to yin da tije to to o to cin dere mm. sanan maza ne pata ku du musulunci ne mi fiya da shuge fe ne eh likali likali gayi zai tsoba ko wanda ya yawo ko wanda ka bai tsobi na gwamnati kudatul haki likali majani a gaji kudatul haki a wanda tun likali gai loganiya kun ji ga daidai nan wagaji a shara ya tsoba wabe dan jiwoji na wafe wa na wafe wa ci wafe ba gafara ya bira mai a shara nuci ga to ga a jajiri da su kuma a gusalla na jina ya e ga daidai e rikici nan yóò lé pé mọ̀ iná zalunci dédé ẹ̀dà ìfi tààtí ẹ̀bù dáná tààtí ẹ̀gbù jihar kaza àti ẹ̀wà tó na yìí ayẹ́ ndoci mai nakin ẹ̀dà tó gómìnàtì ló ndoci ẹ̀ nakin ẹ̀dà national id card gwamnatoci ẹ̀dà gùnbí dán nga national id card national id card fi nga sai ne na halo ga yin wuce da rura za mu yi sake aje da rura yau to ete via ya da da aje via wani ga civil defense ba ta mai musulmi bai wuce sai amma zan da ciga za zan ci hajiri da ya da national youth service je ji ya mai musulmi ya ga yi musulmi to sun za da ci maga ya ko fa fa ga zan ci hajiri da kafiri ne lonan wato ga aje baba wace gege yi ta yin wacan gila da nasiri primary secondary university wace kun sabi so a ci wa ga kila a ci wa a ganga kufa kwatai kafiri buga ala kafiri ya wu ngala ta yo in yi ma ku in ma jobiya ba wa ta calculation eh kun je gege ina fi sabilillahi yi la gbori wudoji zan wace gashi ga gaskiya ka zai ne ka ko shanga da diga da nan gole ka man ne ya yaje nan jahadalcha ka ta an man wuce kanu ya yaje nan goyon go telefon nan bayan zane ga irin wuce nan mula mu diga rezo she tijani je ko ngue fondo no foti oje telefon shi she tijani o ga wo wa bayani biyu, ibrahim ko la foti oje an shiga eh hmm? mai zala ne yo gune be fondo ro ne foti oje telefon ya shiga ga wa ga ya mai sufi ne wo gune fi fondo na foti wa ga yi ya eh sai gando ke to ne ganin dai zonu inna zunu ila zonu ma na nabi mustaki ne nan hmm. wa ma sai ku na tuto su ne dai wa ga ta mutunci ye ma ta mutunci ya dina ne Muhammadu wa kai ga ta ce biyo zandoro ju susu cewa ga kakuna ne biya ya je nan wa ji lagun gogo to zanaga ba wani wala guni ba zana ba wani wala tiyan haba mana شيخ بن باز قال ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمؤاداة في الله فيحب المؤمن المؤمن فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويؤاديهم gowa min al-imani bila min imani da su yace al-hubbu fillah wa zabu sako wal bughdu fillah wa nazabu sako wal muwalatu fillah wa tuzuma sako wal muadatu fillah wa nazabu sako fa yuhibbu muminu al mu'mini fu ya mu'mini ويواليهم ومفيو توازما ويبجد الكفار ومفيو نكافر جهو ويعاديهم ومفيو دي عداوة بأي سوچي إنما المؤمنون إخوته مؤمنيجي يجي يدو جايو سوچي لا تنغان annabi za a sirri ga muslimu akul muslimi muslimi ya giye muslimi a cinga ga wuyo Allah subhanahu wa ta'ala ga wal mu'minina wal mu'minatu ba'duhum wa ba'di mu'mini ba gibe mu'mina yin zagi shi waliye da shi a cinga ga ayo annabi za a sallam ga mu'minu lil mu'mini kalbun yani mu'mini da mu'mini ya karana tuna ya shudu ba'du ba da ya gudu shi ka ko ayo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gai fi wado shi ko ya ga kirkire ma wa tasimu bi habillahi jami'an wala ya yawa sai mai to yaci benin e ma ga kirkire ma ko ni ne alama yawa wa mu'minin sai ju sallama annabi ga la tadkhulu jannata ta minu ya do aljanna sai ga imani ji wala a ta bai ma da imani sai ga wado shi aw la bi la shi za ta mutabu na shi salama bainakum ya ce ga sallama shi ba sakane bu mini alama ya wewa mu mino fiye wayu ne na wewa ci tace wani layu mino a duk mata ta hibali akhi ma yuhibbu li nafsi imani za gun mine ba su ga waya gi na wa ci tace wani mini alama ya wewa mu mino sai la ci ko ya sallama ya kuwa ma wa da sawomi ya wala mi tuje na yizu yin ga ci cuci da alam da ga allah ko ga wa shawara bi ga joji shawara ga joji shawara wangi ga benin bata mai da mini alamayan wa wa mumini eh dede maga biyu no le ko ta fayin ba mu wa ma tiu bi na kuma Ga ju zalunci ma Ga ju hasada ma ga shi ya ta tiye na wa shani na ma ga da wai ni na wa ni na ma ga la gusu ma wallazina yuduna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu fakadita malubutanan wa isman mubina amma mu'minin na dai ma abake tun guru ga biye iman na waje na sai bi goye na waje na sai bi amin e tunguru ga ke goye na waje na sai ke wọ́n ti gẹ́wọ́ ìwádà wọ́ ẹgbọ́n ní tọ̀bá wọn náà kó ìwádà wọ́ ẹgbọ́n ní wọ́n pẹ́ àbí no, náà náà ká mọ́ bẹ̀ mọ́ yìí gáàdé òsú mọ́ gẹ́gẹ́ mọ́ ní gàtù bá mi gaskiya don e ga dana agu wala tuci gaskiya ku ji mai wa gaskiya ya ku yau ko kai ji makanta ku ba ga Eh, kwace a ile be ce matsalan da cho ga ga za ta yi ya ga malu ya biyo ma i'i babu gaskiya ce na ga ji ta kiya alhubbu filaw albugudu filaw ku yo mm. na'am sai man ciga وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق على صحته ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين وبعدهم بقية العشرات المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مشيدون من أصاب فله أجران ومن أقطع فله أجر ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أمهات المؤمنين ويترضون عنهم جميعا قام وعلى رأس المؤمنين تشي المؤمنين جمع من هذه الأمة من يا الأمة النومة أصحاب رسول الله صحابة يا نبي صلى الله عليه وسلم فآل السنة والجماعة آل السنة والجماعة يحبونهم يدبوا صحابه ويوالونهم أما يتوازم ويعتقدون أما يدعقيد أنهم خير الناس بعد الأنبياء قفا به قد على الخير قبيان نباجبه لقول النبي يبقى يقنع النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني kan na da alkhairi ganin na karni yau sun mallazi na yalunahum kaganci zai jami tuwa nan sun mallazi na yalunahum kaganci zai ji lani tuwa nan ko yau ko? a waya ta kiri ne mina da ya lusun na jobin man an na afdola abu abubakar ne su dik zai da fara ganin ga sayi na bakar su diko sun ma umar alfaruk kaga ci sayi na umar alfaruk sun ma usmanu zun nurai ne kaga ci usmanu zun nurai ne ثم علي المرتضى كان علي سيدنا علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين وبعدهم زمزة النجمة بقية العشرة يعني كمين يزغون المبشرين بالجنة نجا أبو شارع قاعد على الجنة ثم بقية الصحابة ثم بقية الصحابة كان زي كمين يصحابة جنة رضي الله عنهم أجمعين تجنة بين بينهم ويمسكون السنجمة إلاجين تراوان amma shajara bainas sahabati yana ji faruwa tsakanin sahabi jona wa ya taqidun amina aqida da suna ba mu nan fi zalika mujtahidun sahabi ji ko aji shi man asaba falahu ajran sanan ga ajin daidai nan wa da lada guba wa man aqta'a sanan ga cin bikina falahu ajrun wahid wa da lada ni wa yuhibbuna ala bait rasulillah al sunje dai boye azani annabi sallallahu alaihi wasallam shi al mu'minina bihi nahi da imani na wa yatawallawnahum amma tu'azuma wa yatawallawna azwaj rasulillah amma lazuma tudan imiji annabi sallallahu alaihi wasallam na aiwa ummahatil mu'minin na ji ne mu'mini jina wa taradawna na jami'a a mai bara mai sokwa mai bayar da sokwa sahabi shi ya sahabi nga zana ga gubi annabi sa sallami umma imani jibi umma jihadi litatiyan musulunci wani sahabi na ce ce da jibiyayin bayani ce ce radiyallahu anhum wa radu anhu ce ce da a yawaga ila imani irina ila imani jibe irina jimani bayina sai ji fa'in amanu bi misli ma amantum bihi ta dau aga imani me irina jimani bayina aga de bawo sahabe shi ya annabi sai ki fabi ayi la kadita ballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar sai ki fabi annabi to muhajiru da shi gangani bi ansar shi haramu yo ne zagi sahabe to kuna ibn annabi la tasbu ashabi aga yi sahabe shi to kuma la faka adukum misla ukhudin zaba ma balaga da ahadihim wala nasifa sai kai zaga dukiya da jefa ce uku wa gas ko da ya fati na zinariya nan wato mujiye na sahabela mu ci wudin ya kuma ce ce wani annabi ya sahabe shi bushara ga a da alijanna ga ji yana ko zando na lo ko badir na wa da alijanna annabi ga laji na ra'a da shaida badr hudaybiya zando na lo ko badir ga biya na ci da sululi da biyo na wa lo ena ba ta zane shi a da da amma a gama da alkhairi gan al'umman na buhu khairun nasu karni sun mallazi na hun sun mallazi na hun zai dai fana gami ne sabi da na bakar ko sannan na umar sannan na ali sannan sayyidina eh, sannan umar sannan na usman sannan sayyidina ali ko ina kul inna khayran nas ba'da muhammadin wazira wa kudman thumma usman al arjau wa rabi'uhum khayrul bariyati ba'dahum ali haliful khayri bil khayri munjihu ibn abi dauda ga wa kul ga inna khayran nas bi da al-khayri ga ta ce zan ba ba'da muhammadin zamanin muhammadu wazira wazir guba bakar bi umari summa usman al-arjo kara ci sayyidina usman bai ganin na ganin wa radio zai nisha mai khairul bari ya ci ba dahu da da alkhairi ga min ya ali ta jozuma bana ngai aliyun haliful khairi bil khairi munjihu annabi sallallahu alaihi wasallam ga ko da sunna ya ku sunnani imam da sunna al ar-rashidun ja ga madana kan ne da ke min ya al-asharatu baqiyatul ashara da ke min da guwona din da janabi abu sha ga da jinnan ko sa'idu sa'adu talhatu zubairu amiru ko bata zane shi annabi sa asal da maya bushara ga a da aljanna yana ji faruwa tsakanin sahabe joyen kuma jamal to kuma safin da makamancin suna alusunnaji elakijin eh, eh, elabin eh, samun ɗaya ga gadi da ya ce sahabe annabi wa wallazi na jawo min badihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ko ya ibe zuma na a ga tuye cin yayi dalla nan wadda ya gbe ibo ya zai ja imani jina ma wale zai ibe zuma na e ba gafara baya zai yi shi zoliyali na ebe go e gisa bi ani to kwa ebe go kuskure mu ci kuyo e zuju gagan sahabe da mini zai ji usaid na usaini na Allah kiyaye mu manoci ya dabi da wace sai ga gairi wancan ga zai ju sai na sai na bambe sahabi ne shi tashi abu ne Allah kiyaye mu sahabi da mun zai sai na sai ne nawa iyo ko alusna jima e ba e eh, de boya zani anabi ko amai barama ya amai bardan ce ciya ga waya tabarra'u ne min tariqatir rawafid alusna jima ya gwawa daga koyan rafida jo allazi ne bi duna sabar rasulillah na je dena waya sahabe shi anabi na waya kum a ci mai jata kuna waya gudu da fiyalin baiti a mai lagiya ka to tiya alul baiti na wayar faunan fauka tihim a mai lalatu agwo matsaya ganin Allah ta yanzu lamu iya na ce ki latanin kama ya tabara wanda min tarikacin na wasu kin na lusne ya gwawa daga koyan na wasu bujo na je na alul baiti wani alladina Allah zai ne yanzu na alil bait na je lakuta zani a nabi shi bi qawlin au amal bi ga ko bi tuna ina wai ga babon nona rafida shi e gi saga annabi ta ko na nawasibu shi e gi zani a nabi ta ko ahlus sunna shi e gi zaga annabi ta ko amma ke gi saga annabi ta ko e bi shi amma wazaga annabi shi inna lillahi li bi ba hukum lil alil baiti wa tahirukum tathira ga wajami ima zakar nahu bata ne tuni da ya nafa fi hadhihi kalima da kaliman nona al mujiza buburugin nona filaki, da sayya ya akida wangina allati ba sallahu biya rasulullah to ce tunanin mu a sallama tuna wa yi aqidat li najiya ga aqida yanzu ja nan. ahlus sunnati wal jamaa na ji ahlus sunnati wal jamaa nan allati qala fiha nabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ganci bugan la tazalu ta'ifatun min ummati ala al jamaa ja kun kiyabwa jama'an do ci da lumun bu a ta ce gaskiyo mansura sai ci gaya nasara la yadru man khazalahum da ne ga ga ala ni kiyaye na zamu ci Allah kun hatta ya ci a amurin layi su ba har na kakunan lamarin ya ce cabe ne wa kala sallallahu sallam a nabi sa sallam gan iftara katil yahudu ala ida wasar ina firka yahudi sha gan aga ya ɓoyeɓo aga kungiya kungiya 71 adwani beni waftara katil nasara ala sintaini wasar ina firka nasara shi ma gan 72 adwani da gube wasta taftare ku hadhihi al-umma ala 73 firqa al-umman nama ga ga 73 kulluha fi an-nar batu fina illa wahida sai nike ce fa qalat as-sahaba sabiga ga man hiya ya rasulullah zijiyo ya tuce tuce qala nabi man kana la misma ana alaihi wa ashabi hani ga ta cinye ne mi ta ci ina na gani be sahabi mi jina وهي العقيدة التي يجب التمسك بها شيخ ابن باز قال عقيدة نواجي واجب إذا شيخ والسنة والاستقامة عليها إذا شيخ كجكني ولا سنة والحذر مما خالفها إذا مو يبغين بين قال يبانينا ناقا شرق دوانا باتا داننا نقول يوكو وتلاقا شرق وتي باتا كفروا ويوكو alu suna ji mai gagan idan ga kimi ci akida ga kafi ga kimi ci ji akida bo ga kafir ya ina wale mutazila gan ne bo zan ce shi bira rawo ga irin nan mu yo ko e bogo ibi ki afna ni be ne shi alu bidai shi a de level ni ne ko zan wati bayani haji zan wati shibwaru zan wati bayani dewan ko zanwaci gaskiya wazo zanwaci ma uɗe to gaskiya mai tun yi gbande bin cewa gula adini a nan mamadu jina alacin yau ne hukunci zane shi bayanin waye la yiri ni niya ya ne to sun ya gina la ilaha illallah nawa ji gane ku ya bago ya ba ne ya dede gashi ba tunan a dai za kirki ki ya bu hadisai la ta zalu ta min alal haqqi sai insha Allah ta lega katin ya wannan ba ne ga ji daidai na ya ba da ceci un yayi lada ba ne ga ci bici na ya ba da ceci un fa gangani da yi Sheikh Ibn Baz na makalita fin nan ceci guyu jun gafara ceci ayi da janna bayani wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik